فيعذبه الله العذاب الأكبر sai Allah ya azabta shi a ranar alkiyama azaba mai girma ita ce ya shigar da shi wutar jahannama yana mai dawama a cikinta.